manuniya. ne neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente ward ɗansa wato unguwarsa sun nemi local government da kore shi. Chairman na party jiya ya address press conference kuma ya ce ba kore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya nemi hanyar da za a kama shi ya eh, tudu domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba. Jigajigan jagororin jam'iyyar APC Taraba kenan ke ta takuntun kuɗi juna da kalamai zafafa. Sai dai shi ɗaya daga cikin ahalin cikin gidan jam'iyyar APC APC a tare Najeriya gaya wa duniya yake cewa jinkirin jan kafar jefa mukamin shugabancin majalisar kasar nan a jam'iyyar APC fa na neman kawo siyasar kasar nan jarfa. Wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai. Idan aka bari kuɗi ya tasiri a wajen zabar waɗannan shugabanni to za a yi wa demokaradiyya targaɗe. Game da bankaurar badakalar da aka buga a jihar Adamawa kuwa tsohon minista nake cewa al'ummar Najeriya fa ba za su ta mantawa da kwamishinan zaben jihar Adamawa ba saboda yadda ya kusa zamewa wa siyasar kasar nan karfan kafa. Duk da dai an samu cikas amma hukumar zaɓe ta ceci demokradiyya a Najeriya ta ceci zaman lafiya a Adamawa. Saboda da an bar halayyan kwamishinan INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta. Waɗannan faso mun ta tatso cikin tarin miliyon da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin demokaradiyya ta tafi akan kyakkyawar manufa. Shiri na ɗari da goma sha shida cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku ta hanyar tsarin jera haruffa. Mai yiwa jerin jefa haruffan kuma amma na jifar juna cikin jam'iyyar APC a jihar Taraba ne yasa shugaban jam'iyyar APC jihar Alhaji Ibrahim Tukur El Sudi ya ce ai sun kori ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC APC a jihar Taraban ne saboda zunuban da ya zuba ciki ko har da maganar fakewa cikin jam'iyya mai malfa. Shi mai neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente ward ɗinsa wato unguwarsa sun nemi wato karamar sa ta wukari da kore shi saboda sabawa tsarin mulkin jam'iyya na rarraba kawunan mutane na kuma haɗa kai da jam'iyyar PDP da dai abubuwa da dama kusan guda biyar zuwa shida suka yi wurin kiransa domin ya zo ya amsa zargin da ake mar yake zuwa shine sai suka rubuta ma ainihin uwar jam'iyya a jiha muka duba abubuwan da aka kawo mana muka tabbatar da hakan ba wai ni ne ba a state working committee kamar kwanakin baya kai karan kanka na samu wani labari cewa ita uwar jam'iyyar ma kamar ta dakatar da kai a matsayin ka na shugaba a wannan wasu tsiraru ne suka zauna aka ba su kuɗi suka ce na aikata wasu laifuffuka da suka zana magana wayannan mutanen ba su taba kira na ba haka kawai suka zartar da cewar sun dakatar da ni sai da kuma tuni chief david sabo kentan da ya nemi taka gwamna a cikin jam'iyyar apc jihar taraban da aka ce an kora ya bule na gaya wa duniya cewa ai shugaban jam'iyyar apc jihar tarabar ne aka kora saboda yadda ya dinga gudanar da jam'iyyar apc ta hanyar rufa-rufa chairman na party eh, a yanzu kan bayar tudi ba chairman na party yanzu john amadu ne tun da ashiman peace shi kwanakin baya amma kuma kuma ko da aka din ma chairman na party a state bai da kuma karfin da zai kore wani a jam'iyya koran mutane a jam'iyya yanzu a ward na mutum ne kuma shi da kanshi ya faɗa musu cewa ai ward na wata eh, ba su kore mu ba chairman na party a state eh, john amadu ma ya ce ba kore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya neman hanyar da za a kama shi ya eh, sudi domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba a jihar bauchi ma hayakin hayakewa junan aka hanga lokacin da shugaban jam'iyyar apc apc a karamar hukumar akko alhaji usman ahmad ya sanar da duniya cewa sun kori sanata dan juma goje saboda zargin zagon kasan da suka ce ya dinga yi wa jam'iyyar ta hanyar fito da wata sabuwar tsurfa taron mu nan mu esko ne na local government gaba ɗaya mu abubuwan da ake yi wanda ya shafi kashi reward ana tuntuɓan mu da mu ake yi a kwanan baya akwai sanatan wanda yake cin apc ya yi mana antifati. ba irin abubuwan da bai ba injin APC ba ne. Saboda haka ina so jama'a su sani duk wanda ya hali irin nasa fati a shirye muke za mu da shi. Da alamu da har yanzu tsuguna bata kare ba game da fafutukar fita ganin an nemi goyon bayan yan masa don ganin waye zai shugabanci masar da tijan tare na da ake ganin yanzu neman kujerar ya kara zafafa. ma dai daraktan yada labaru na jam'iyyar APC a tare Najeriya Malam Bala Ibrahim ya ce ai akwai buƙatar tun kuɗa mukamin shugabanci masar da tijan tare Najeriya zuwa kudancin Najeriya idan dai har siyasar ƙasar ake so ta ƙarfafa. In za a yi ba fa lalle ba ne idan za a yi aka ce tun da yake shugaban ƙasa musulmi ne mataimakinsa musulmi ne in aka baiwa shugaban majalisar dattawa wanda ba musulmi ba an yi adalci amma kun wannan ba lalle ba ne ya kasance ya zama kamar wani haƙi. Menene zaɓin su wa'annan gwamnoni na jam'iyyar APC daga Arewa? Wasiƙa suka rubuta amma wasiƙa sun aike wa shi shugaba mai jiran gado ne ba wai jam'iyya suka kawo wa wasiƙar ba amma abu ne wanda ke shi shugaba suke kira da kuma su 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyya da cewa a yi hakan akwai abubuwa da yawa da za a rage raɗaɗinsu ɗaya shine wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai idan aka bari kuɗi ya tasiri to za a yi wa demokuraɗiyya targaɗe haka zalika kuma idan aka bari sha'anin addini ya yi tasiri shi ma za a yi wa demokuraɗiyya targaɗe kamata a bari adalci a kuma baiwa kowane ɓangare da mabiya addini mahimmanci da martabarsa a tsarin demokuraɗiyya. su ma dai jigajigan jam'iyyar apc jihar niger da suke magana ta bakin mukaddashin shugaban jam'iyyar a jihar alhaji abdulsalam muhammad madaki sun ce suna goyon bayan ganin shugabancin masarjan tare najeriya ya koma kudancin najeriya amma fa su ma wajibi a buɗe musu wata ƙofa. dama fatinmu an fito da wato abinda suke kira muslim muslim ticket kuma mutane da yawa sun korafi a kai amma Allah ya sa mun ci ma nasara to ba mu son su Christian su gan kamar cewa APC party musulmi ne kawai so mun yadda a kai shi senate president kudanci kuma a ba mu Christian wanda ya cancanta zai iya rike Najeriya gaba ɗaya sannan sako na biyu shine kuma mu roki alfarma tunda aka fara APC Neja ta kan kawo ƙuri'a wanda ta fi kowa a North Central kuma ba mu taɓa samun minista babba ba ɗaya ke kawa kuma karamin minista wannan karin muna muna neman alfarma a bamu minista biyu a Niger State sa'an nan kuma deputy senate president a bamu a nan Niger State. Game da maganar badakalar bankar wasu malaman zaɓe da aka yi a jihar Adamawa lokacin zaben gwamna kuwa tsohon ministan lafiya a tare Najeriya Dr. E.D. Hong ne ya ce ai kuskure aka samu bisa zaton cewa waɗannan mutane suna da hannu akan yunkurin da aka yi na yi wa jihar karfa-karfa. Duk da dai an samu cikas an samu fitina amma hukumar zaɓe ta ceci demokradiyya a najeriya ta ceci zaman lafiya a adamawa saboda da an bar halayyan kwamishinan inec na adamawa da sun sa adamawa a wuta na ji shi gwamnatin ya ba da haƙuri ga kwamishinan zaɓe da aka wulaƙanta a jihar shin daga nan menene za ku yi kasan abu ne a lokacin da mutane ke cikin tarzoma an samu rashin fahimta mutane suna tsammani wannan malamin zaɓen da suka je suka farma masa wai shine hudu wancan wanda ya mana barnan nan Allah ya sani ba shi bane su biyu da ainihin commissioner malam bila wa'annan da tabai ne kuma su ne ma suka samu aka tattara wannan kuri nan da aka soma tattarawa kusan duk dan adamawa ya kamata a baiwa mutanen INEC hakuri wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa hudu ne ya haifar da wannan abun kuma mutanen Najeriya su kama shi shine mai hakkin wannan abun da ya faru. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da aka ware musu fa ƙara ƙarewa suke domin dai dama ba sa hayayyafa. saboda daga juma'an nan ma saura kwanaki 24 ne kacal ga dukkanin waɗanda aka rantsar a ranar 29 ga watan mayin shekarar 2019 su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin su ne madafa kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku musamman dai Nasiru Adamu kayan babban birnin tarayya Abuja da Nasiru Mustapha Batsarin jihar Naija sai Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da kuma Salisu Ladon jihar Adamawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ke yi wa wannan shiri na manuniya rumfa ni isa lol ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya